This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Laraba bakwai ga watan Agusta na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanin labarai. 'Yan takarar shugabancin ƙasar Amurka biyu sun shirya tsab domin fafatawa a zaben da ke tafi a watan Nuwamba. 'Yan sandan Birtaniya na ƙara jan ɗamarar tunkarar masu boren ƙin jinin musulmi. jagororin masu zanga-zanga a kasar bangladesh sun bugaci a gaggauta kammala naɗin sauran mambobin gwamnatin rikon kwarya da aka kafa kanin labaran duniyar kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin mulkin sojan jamhuriyar niger ta yanke hudar diplomasiya da kasar ukraine to ko me masana diplomasiya ke cewa sama da mali ta ba da sanowa ta ce ta raba gari ta fannin diplomasiya da ƙasar ukraine to abin bai zamanto abin mamaki ba da nijar ta haka a Abuja najeriya kuma manyan hafsoshin rundunonin tsaron kasashen yammacin afirka sun fara gudanar da wani babban taro kan tsaro a yankin bayan nan za mu kawo muku shirin zamantakewa da zainab babaji za ta gabatar inda shirin na wannan makon ya duba yadda al'umma suka haɗa kai cikin lumana don mika korafe ƙorafensu ga gwamnati amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da yamma ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. A halin yanzu dai 'yan takarar shugabancin ƙasa Amurka biyu sun shirya tsab domin fafatawa a zaben da ke tafe, inda a ranar Talata mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris ta bayyana wanda zai mata mataimaki, inda tauraruwar shi ta rika haskawa sosai a Philadelphia, daya daga cikin tsaffin birane masu tarihi a Amurka da ke yankin arewa maso gabashi. garin mai tarihin magabata da suka ayyana cin gashin kai a ranar talata philadelphia ta cika ta batse da karsashin demokaradiyya daga dukkan jam'iyyun siyasa a karan farko mataimakiyar shugaban kasa kamala harris da ake kyautata zaton ita ce za ta kasance ita takarar shugaban kasa ga 'yan democrat ta gabatar da wanda zai kasance mataimakinta a tafiyar gwamnan minnesota tim walz tim walz ya ce message for Trump and others who want to turn back the clock on our fundamental freedoms. Idan take cewa ni da tim muna da sako zuwa ga Trump da ma sauran mutane da ke da gurin mai da hannun agogo baya a manyan al'amura da suka shafi 'yancinmu ba za mu koma baya ba. shi ma tsohon soja da ya rikide ya zama malamin makarantar sakandare ya kuma zama mai koya kwallon kafa ya sake rikidewa ya zama dan siyasa tim walls kai tsaye ya ciki dan takarar jam'iyyar republican inda ya ce Just an observation of lura da shi da ya zama wajibi in faɗe shi kun san shi kuma kun ji shi wannan mutane ne miyagu makitata kuma shi umai wannan shi kuke ji kuma shi kuke gani wasu 'yan demokrat dai sun ce walz zai maido da 'yan demokrat da trump ya jaye daga baya wato a mahimman jihohi da ke da tasiri wajen cin zaɓe. a ranar laraba na 'yan sandan birtaniya suka kara jan damara fuskantar masu borin jin wato musulmi a yadda kungiyoyin masu ra'ayin rikau ke kaikaitar cibiyoyin masu neman mafaka da harabobin masu kula da dokokin shige da fice da ke kasan a wato lamarin da ya janyo zanga-zangar hata aka samu masu mai da martani birtaniya dai ta tsinci kanta a wani yanayi na ruruwar tashin tashina da yake wato ya faru a farkon makon jiya a sa'ilin da aka kashe wasu 'yan mata uku da suka wato da wuka a yankin arewa maso yamma na birtaniya lamadin da ya haifar da sakonnin karya da aka rika yadawa kamar wutar daji ta yanar gizo da ya yi kuskuren nuna wanda ya kisan a matsayin musulmi dan gudun hijira Prime Minister Keir Starmer wanda tsohon babban mai gabatar da kara ne da ke fuskantar rikici a karan farko tun bayan da ya lashe zaben hudu ga watan Yuli ya gargaɗi masu boran da suke yayi kansu cewa za su sha ɗauri mai tsawo a gidan kaso a daidai lokacin da yake faɗi tashin ganin ya yayyafawa rikicin mafi girma wuta da ya barke a Birtaniya cikin shekaru goma sha uku. To madalla kafin ku ji karashen labaran za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. Gwamnatin mulkin sojan jamhuriyar Nijar ta ba da sanarwar yanke hudar diplomasiya da Ukraine da nufin nuna goyon baya wa Mali wacce ke zargin hukumomin Cape da haɗa kai da mutanen da ta kira 'yan ta'adda a yin kazamin faɗan da ya yi sanadin mutuwar ɗimbin sojojin Mali da na sojojin hayar Wagner a makon jiya a ƙauyen Tinzuatan kusa da iyaka Algeria. Wakilin murya Amurka a Yamai Sulaiman Barma ya aiko mana da karin bayani. Gwamnatin ta mulkin sojan Niger a sanarwar da kakakin CNSP Kanal Abdulrahman Ahmadu ya karanto ta fara ne da bayyana takaici dangane da munanan kalaman da kakakin ma'aikatar tattara bayanan sirrin Ukraine ya furta da waɗanda jakadan Ukraine a Senegal ya yi don jaddada goyon bayan ƙasarsu ga haɗin gwiwar ƙungiyoyin ta'addancin da suka afkawa sojojin Mali a ƙauyen Tinzawatan. abinda Nijar ke ganin ya saba wa dokokin Majalisar Ɗinkin Duniya da 'yancin ƙasa da ƙasa. Le gouvernement de la République du Niger totalement solidaire du gouvernement et du peuple malien. Ya ce domin baiwa gwamnatin Mali da al'ummar kasar cikakken goyon baya dangane da yarjejeniyar vienna ta 1961 wacce ta tsara sha'anin diplomasiya da kuma yarjejeniyar da ta kafa kawancen confederation ios gwamnatin niger ta yanke shawarar tsinki hulɗa da ukraine sannan ta a niyyar shigar da kara a gaban kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya don ganin an ɗauki mataki kan tursasawar da mali ta fuskanta daga ukraine da masu gidanta to ke matsayin 'yan fafutuka dangane da yanayin tsamin dangantakar da aka shiga a tsakanin kasashen sahel da ukraine bana ibrahim shine mataimakin shugaban kungiyar front patriotic wannan abu ba mu yarda da shi ba bayan da ukraine ta bi sahun kasashen da ke cikin otan na ganin cewa ta soma yaki da rasha yau tana ke son ta zo har kasashen mu na afirka ta kawo wannan yaki domin da taimaki otan wannan sabuwar dambarwa da ta samo asali daga kisan sojojin mali da abokan hulɗarsu na kamfanin wagna wata alama ce da ke fayyace kusancin da ake ƙara samu a tsakanin ƙasashen is da sabuwar ƙawarsu wato rasha kamar yadda ukraine ke zama 'yar ɗakin ƙasashen yammacin duniya dalili kenan ƙwararre kan sha'anin diflomasiya mustapha abdullahi ke cewa bai yi mamakin abin da ke faruwa ba a halin yanzu kasan abokin abokinka abokinka ne kuma makin makinka shi ma abokinka ne amma abokin makinka shi makinka ne dama da mali ta ba da sanowa ta ce ta raba gari ta fannin diplomasiya da ƙasar ukraine to abin bai zama to abin mamaki ba da Niger ta haka a washe garin kafsawar tunzawatan 'yan awaren kungiyar csp sun ɗauki alhakin wannan al'amari a yanda hukumomin mali ke fassara abin da aika-aikar 'yan ta'adda masu goyon bayan wasu kasashen waje matsalar da idan ba a yi hatara ba ga iya mayar da yankin sahel tamkar wani fagen yakin rasha da ukraine in ji masani kan sha'anin tsaro a bas mummuni tunda sojan mali suna alaka da rasha an tawaye su ma ukraine eh, ta kama musu amma ba ta kama musu ba ta jinjina musu ta yana da abin da 'yan ta'adda sun kai yankin mali kenan tabbas fasara ce ta cibiyar geopolitik mandal ta dublokarije ta do sahel haka din ma yaƙi da ake tsakanin rasha da ukraine zai zai ya dawo sahel gwamnatin mulkin sojan ta niger a wannan sanarwa ta kara da cewa bata ji daɗin yadda kasashen afirka da kungiyar tarayyar afirka suka yi gwamna baki ba suna kallon manyan kasashen duniya a yunkurin mayar da yankin sahel tamkar wani wurin da 'yan ta'adda ke da damar cin karansu ba babbaka Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka, yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar. jagororin masu zanga-zanga a kasar bangladesh sun ce suna sa ran mambobin gwamnatin rikon kwarya ta muhammad yunus da ya taɓa lashe kyautar nobel ke jagoranta da su kammala a ranar laraban nan bayan da firayim minista sheikh hasina ta ranta a nakare daga kasar biyu bayan zanga-zanga da ɗaliban kasar suka yi na dirama gwamnatin ta domin kwatar kai shugaban kasar ta bangladesh ya naɗa yunus wanda jagororin ɗaliban suka mika sunan shi a matsayin shugaban gwamnatin rikon kwarya a yammacin ranar talata suka ce lalle ne a hanzarta kammala zaɓo sauran mambobin gwamnatin domin a shawo kan matsalar da ke a gaba a halin yanzu a kuma share fagen yin zaɓe gwamnatin rikon kwarayar dai za ta cike gibin da aka bari bayan da shugaban hafsan hafsoshin ƙasar ya ana ya ayyana marabus din hasina da aka rika yadawa a kafar talabijin a ranar litinin bayan shafa makonni da aka yi ana tashin hankalin da ya sha kan kasar hawuya aka kashe mutane uku wasu dubbai suka jikata yunus mai shekaru hudu a duniya ya shaida wato ya shaida ma mujallar financial times a ranar laraban nan cewa abu ne mai mahimmanci a gaggauta maido da samun aminci da yarda a gwamnati ya kara da cewa ba shi da niyyar neman wani mukami a zaɓe ko wani matsayi a ƙarshen rikon ƙwaryar da aka naɗa shi a halin yanzu. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma sai rahotonmu na biyu inda za mu leƙa Abuja babban birnin tarayyar Najeriya. inda a yau aka buɗe wani babban taron manyan hafsoshin rundunonin tsaron ƙasashen yammacin afirka da zumar sake bitar salon yadda ake fuskantar tsaro da juye-juyen mulki a yankin daga abuja ga rahoton da wakilin hassan maina kai na ya aiko mana Taken kungiyar ECOWAS kenan yayin bude taron manyan hafsoshin rundunonin tsaro na kasashen yammacin Afirka da aka bude dazu-dazun nan a nan birnin Abuja. Kwamishinan harkokin tsaro da siyasa na ECOWAS, ambasada Dr. abdulfatah Musa ke jawabin bude taron inda ke bayyana cewar kiran wannan taro zai ba da damar sake bitar yanayin tsaro da zumar ɗaukar wasu sabbin matakai na gaggawa don inganta tsaro a wannan yanki inda yake bayyana cewar a yau za a ɗau matsaya akan yadda za a aiwatar da kudire-kudiren da aka cimma a irin wannan taro na arba'in da aka yi akan tsaro da zaman lafiya a shiyar afirka ta yamma dr abdulfatah musa ya kuma magantu akan sabbin matsalolin tsaro irin ta'addanci tsatsauran ra'ayi juye-juyen mulki da kuma gasa da manyan kasashen duniya ke yi wurin samun an gizo a yankin nahiyar afirka ta yamma taron zai kuma ba da damar farfado da rundunar sojojin ecowas wato ecomoc wacce za ta ke tunkarar kalubalen tsaro irin na ta'addanci da kuma juye-juyen mulki tun da farko cikin jawabinsa mai masaukin baki kuma shugaban kwamitin manyan hafsoshin tsaro na ecowas kana jagoran sojojin najeriya general christopher musa ya bayyana cewar it is to demonstrate the collective drive to address the various security threats Wannan taro na nuna irin zakuwar da aka yi don shawo kan kalubalen tsaro da ke addabar yankin Afirka ta yamma a matsayinmu na manyan hafsoshin rundunonin tsaro na sojojin Afirka ta yamma muna sane da irin ɗimbin kalubalen tsaro iri-iri a ciki hadda juye-juyen mulki da ke faruwa a ƙasashenmu da ke da illa sosai yake kuma mai da hannun agogo baya da ke shafar tattalin arziki da zamantakewa. Juyin mulki na baya bayanin da aka yi a wannan yanki namu ya dur durkusar da tsarin demokaradiyya wacce kuma ya kamata mu sojoji mu kare wannan taro zai duba shin menene ke jawo irin wannan kalubalen tsaro da kuma yadda za a magance su kalaman babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron najeriya kenan za a yi kwanaki uku ana wannan taro hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja najeriya to madalla da hassan mai na kaina da wannan rahoton yanzu agogo a nan washington dc na cewa karfe goma sha ɗaya na safe da minti goma sha uku yanzu kuma ga shirinmu na gaba Jama'a masu sauraron mu barkanmu da warhaka, sannunmu da sake saduwa a zauren zamantakewa na wannan mako. A shirin zamantakewa mukan zakulo masu ruwa da tsaki ne don tattaunawa kan hanyoyin samar da haɗin kai da zaman lafiya tsakanin al'ummomin da ke da bambancin addini, ƙabila, jinsi da sauransu domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji, ni ce kuma ke jan ragamar shirin. Zamantakewar A yau shirin zamantakewa ya duba yadda al'ummomi daga bangarori daban-daban suka haɗa kai wurin gabatar da kokensu wa gwamnati cikin nutsuwa da kwanciyar hankali. Tun a ranar ɗaya ga watan Agustan 2024 ne 'yan Najeriya suka yi dandazo a jihohi da dama na ƙasar. don bayyana korafe-korafensu ga gwamnati musamman ma ta tarayya kan ta sauya wasu tsare-tsaren da ta ɗauka ta kuma aiwatar da ya kai ga hauhawar kuɗin kayayyaki kama daga abinci wutar lantarki man fetur da duk wani abin more rayuwa ga al'ummar ƙasar. Yayin da zanga-zangar a ranar farko ta rincaɗe a wasu jihohi inda matasa suka ɓige da wawure dukiyar al'umma da lalata kayayyakin gwamnati. A jihohi kamar Adamawa, Taraba da Filato an gudanar da zanga-zangar cikin lumana. Hasali ma masu zanga-zangar sun gudanar da addu'o'i ne don samun masalaha ga matsalolin da al'umma ke ciki. Prophet Isa Elbuba wani shahararren malamin addinin Krista a Najeriya shi ne ya jagoranci zanga-zangar ta lumana a jihar Plateau. Wahalar da mutane suke ciki kowane rana na tashi zan samu text message zan samu sako daga wurin mutane daga maiduguri mm. bauchi kano kaduna da ake ganin mutane suna kuka don Allah ka taimake ni daga wannan don Allah ka taimake mu da dan dubu goma mm. ko dubu biyar ko dubu ɗaya da Allah ba mu samu abinci ba domin wannan wahalar da mutane suke fuskanta mm. na je na nema fili kusan a plot dari hudu da hamsin na raba ma mutane na mm. raba musu kowa da plot guda ɗaya ɗaya ɗaya domin su samu su yi gona na ba su taki na ba su iri dukka yanzu muna noma tare mm. domin a samu cewa sun fita cikin damuwan da suke ciki mm. ah, mun gani cewa gwamnati sai dai kawai mu dinga ji cewa ai an spending billion kaza a billion kaza a an siya kaza billion kaza mm. amma talakawa suna cikin wahala ta kuma ba abin da ya sa aka zaɓi gwamnati ba ne kuma ba abin da ya sa gwamnati take cikin mulki ba na biyu domin maganar tsoro yadda ake ɗauka iyalin yadda ake ɗauka mataye da mazaje sun zama kamar a je kasuwa ne a siya kaza mm. a zuwa yanka mm. to haka ne ake da mutane mm. na yi addu'a ga ubangiji Allah ubangiji Allah ya za mu yi wannan magana to ubangiji Allah ta wuri ikonsa kuwa ya magana ya ce to yadda za ku yi dole ne ku fita ku yi magana ku ne masu shugaban mutane ku ne kuwa kuke koyaswa mutane mutane kuma suna jin ku domin shafin ubangiji a cikin rayuwar ku ne malamai shi ne a hakan nan shi na fita na ceto shi kana hmm. na yi ma shugaban kasa magana ku ya ba mu alkawari cewa ga abin da za mu yi ga abin da za mu yi mun ceto tunda maganan maganan fetur ne ne ta kawo damuwa hmm. komai kawai ta wuce iri a kasuwa to muka ce ya komar da tallafin mai mm. in ya komar da shi to shi kana za mu iya mu zo na mu yi magana batun arewa abubuwan da muke fuskanta ya ne za mu zamu zamu handling kai ayyukan arewa mm. domin mun san cewa eh ba shi bane mm. ya zo ya samu wayannan damuwoyi a kasa amma in ka zo shugabanci dole ne ka nuna ma mutane ka cewa eh na samu wannan damuwar a kasa amma ga abin da zan yi ga abin da zan yi dole ne mu tashi siye mu taimaki kanmu mu yan arewa mu canza lissafi Aliyu Abdullahi da ya shiga zanga-zangar ta lumana ya ce ba tare da nuna bangaranci ba suke wannan fafutuka. malamai da fastoci duka da wanda suke manya yan da najeriya sun samu shugaban kasa ma bayani amma har yanzu mu dinan da muke magana bai mana magana da ya kamata a ce mu mun gamsu da ita ba saboda ana magana an tura trailer shinkafa ashirin to an kado population na mutane trailer shinkafa ashirin me zai daga baya an zo an ce an kara goma an kara biyar duk ba zai kai ba muna bukata abin da zai zama to all najeriya kowa zai zo ya samu sauki ya zama to ba tare da wai wani ya samu wani bai samu ba saboda idan yanzu abin da muke so shugaban kasa ya yi shine ya dawo da darajar naira na farko man fetur hima a rage ma kuɗi a buɗe bodoji a rage haraji ba da yawa kan wasu abubuwan wutar lantarki ya yawa ya kamata ya shugaban ƙasa ya duba mu ya ga halin da muke ciki mu talakokin nan mun zaɓe ki ne don ya kawo mana cigaba. amma zanga-zanga shine matakin farko da kuke ganin kamar ya kamata a yi ma ita gwamnati tun da yake ba wai wani dadewa ta yi ba tana da shekaru uku nan gaba. eh to kin san kafin a kai wannan mataki na zanga-zanga mun yi kokari ta mun yi bayani da kungiyoyi da shawarar mutane a najeriya sun kira ga shugaban kasa a duba duba abin nan kada kai wannan mataki to mun duba ba mu da wani zabi ce wannan abin ne domin nuna fushin mu kuma nuna cewa ya kamata matsayinsa na wanda yake shugabantar mu ya san cewa yana yi dan mu ne to ya kamata duba ma kan wannan bangare ministan harkokin matasa da inganta wasanni a Najeriya Solomon Dalun, wanda shi ma ya jagoranci matasa suka kuma yi zanga-zangar cikin kwanciyar hankali ya kalubalanci hukumomi ne kan batun tsaro a ƙasar. Da jami'an tsaro sojojinmu na gan kun da kayan yaki irin wanda ban taba na gani ba. Kenan kuna da kayan yaki wanda za ku yaki yan iska daji. To muna ba ku shaira Bello Tuji yana nan a dajin Zamfara. akwai yan iska suna boye a daji a wajen bakwas da wajen mangu da wajen eh, basa suna kashe mu ku shiga daji ku je ku fatattake su ashe kuna da kayan aiki haka shine an kore mu ba mu yi noma ba dole a dawo da shugabanci na kwarai a kasa mu yan Najeriya muna cewa ka dawo mana da tallafin mai kudin wutan da kun kara ku dawo mana da kudin wutan mu a inda yake mu yan Najeriya muna cewa ku tabbatar mana da tsaro a Najeriya. sauran mahalarta zanga-zangar suka yi ta maganganun an karar da hukumomi. Sunana Emmanuel Zobal, jama'a suna shan wahala. An cire subsidy, kudin mai ya hau, kudin abinci ya hau, an kara tarif na electricity. ko kana ina inda kai dan Najeriya na dole ka ji zafin wannan. Amma ita gwamnati na cewa ku hakura tun da ta guda ɗaya kenan akan mulki. To ita gwamnati don me a cikin shekara ɗaya ta cire subsidy. Ai da ita ma ta saya ta bar Nigerians su dan more abinda da suke kasa tukuna. Inda nake aiki yanzu yan makarantar bara yanzu haka suna zama a duhu ba wuta. don wurin ba za su iya biyan kudin electricity ba a wata abinda da na biyan miliyan 13 miliyan yanzu an kawo miliyan 80 wai wata daya ana biya electricity bill a ina za a samu kudi a biya wannan to don me gwamnati take akan irin wannan abu a rufe makarantar kenan sunana isiyaku isiyaku zubairu babban abin da ya sa muka fito zanga-zanga a wannan kasa tamu shine gaskiya rashin kulawa na security yana damu mu da yanayin abubuwa na rayuwa tsadan abinci da kuma wasu abubuwa suna nema su fi karfinmu shine muka fito muna so mu gaya ma gwamnati cewa ta duba ta gani inda abin da ya kamata a yi a yi abin da ya kamata an daɗe da cewa a yi haƙuri a yi haƙuri kullum abin yana daɗa ci gaba shine muke kai kukanmu zuwa ga gwamnati cewa su duba mana saboda gami da abubuwan da ake ciki na rayuwa tsadar rayuwa abubuwa ba kuɗi ba wa in ka siya abu ma yanzu kafin ka je ka sai wani zai zama ma aiki shine muke kiran gwamnati ta duba mana dan allah ta kawo mana sassauci sunana blessing solomon gashi kun fito zanga-zanga me faru ne gaskiya mun gaji da wahala da yunwa a kasan nan yadda da za ka cika koshi yanzu da kyar ne yaran ka ba sun ce sabis sun dawo ba maganin aiki kudi ma ba amfani kuma kafin ka dafa abinci ba sai ka dinga lissafi amma da ba haka ba ne yanzu ba kai saka cika man da ba ai wahalan ya ishe mu haka gara su sa da za su yi a kai Mai fashin baki kan lamura a Najeriya Mr. Jafet Philip ya ce irin haɗin kai da aka samu tsakanin mabambantan addinai a wurin zanga-zangar abu ne da sauran sassan najeriya ya kamata su yi koyi da shi ganin cewa jihar plateau tana da tarihi na samun rikita-rikita tun alif dubu biyu da 2001 in kin iya tuna cewa ana samun rikita-rikita rashin jituwa tsakanin manoma da makiyaya an yi faɗaɗe na addini da na kabilanci, to wannan ya nuna cewa mutanen jihar plateau sun zo wani wuri cewa sun gane cewa shi talauci bai san addini ko kabila ba shi rikici yana shafan kowa shi yasa aka haɗa kai a wurin zanga-zangan nan da aka yi a old airport junction lokacin sallah kiristoci suka zage yan uwansu musulmi su yi sallah suka kare su lalle wannan abu ne da ya zama wato tubali na koyi ga sauran mutane a najeriya kuma abu ne da ya kamata a ƙarfafa domin inganta zaman lafiya tsakanin eh, addinai musamman kiristoci, da musulmi. Daga ƙarshe madugun 'yan zanga-zangar a jihar Plateau, Prophet Isa Elbuba ya ce za su yi ƙoƙarin ɗorawa kan zamantakewa da suka yi a wurin zanga-zangar. Duk yaran da cin Allah ya yarda an gama zan tara su duka za mu fara lecture hmm. wato za mu fara mu koyar da su abubuwan da ya kamata su yi kuma za mu nuna musu hanya yadda za su iya su taimakai kansu domin su zama abin albarka ga iyayensu hmm. kuma ga 'yan zumuncin nan to hakan nan za mu haɗa wannan zumunci da dan Allah kuma za mu nuna wanda za mu training nasu ta wurin ah, noma za mu training nasu ta wurin noma mm. wanda za mu training nasu ta wurin wato kifi mai ake kira mm, ah, yawwa mm. za mu koya musu kowa da zai samu sana'o'i dai kawai gaba daya eh, kowa zai samu abun yi wanda inda yadda ubangiji Allah in mun fara to za ki gan cewa a cikin shekara daya kowanne family kowane iyali za su samu abun albarka. Mm. Jama'a masu sauraro a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya kawo ƙarshe. Yanzu dai a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ne da ku. Ni da na shirya na kuma gabatar Zainab Babaji nake cewa sai wani mako in Allah ya kai mu da lafiya zan zo muku da wani sabon shiri. Mu huta lafiya. A gaida Zainab Babaji yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonin da ku aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito daga Shehu Adamu Rajau ya ce tabbas zanga-zanga da tutar rashi da wasu masu zanga-zangar matsin rayuwa ke a Najeriya babban laifi ne. Domin dai da a ce a rasha zanga-zanga ke faruwa da basi da tutar kasar mu ba. Kuma ai hannun wani baya ɗibar ma wani miya sannan kuma aikowa da hannun sheki gumi. Sakonmu na gaba kuma ya fito daga Muhammadu Salihu Kauran na da jihar Zamfara. Ya ce gargaɗi da barazanar da babban hafsan tsaron Najeriya janar Christopher Musa ya yi wa masu zanga-zangar da ke daga tutar ƙasar Rasha. Irin shi ne muke tsammanin a ce tuntuni babban jami'in tsaron ya yi ga 'yan ta'addar da ke kai hare-hare da kuma aza haraji ga al'ummomi da dama a yankin arewa maso yammacin Najeriya. ya kamata janar musa ya sani mu a wurin mu ta'addancin da 'yan bindiga yi a wannan yankin ya fi zama cin amana ƙasa fiye da daga tutar rasha da masu zanga-zanga ke yi sai kuma sako da ya fito daga hamidu kalalabuwa a jihar difan nijar ya fara sallama ya ce da fatan kowa na lafiya don Allah ga sakon ta'aziyya zuwa ga al'ummar garin gudun Mariya bisa rasuwan da suka samu na Allah Jabarma ya rasu ne ranar 31 ga watan Yuli a garin gudun Mariya muna addu'a Allah ya ji kanshi ya kuma gafarta masa amin summa amin to madalla a gaida sarfila hashim gumal kafin mu karkare shirin namu ga labaran duniya a takaice. To Mohammed a takaice a halin yanzu dai 'yan takarar shugabancin ƙasar Amurka biyu sun shirya tsab fafatawa a zaben da ke tafe inda a ranar Talata mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris ta bayyana wanda zai mata mataimaki inda tauraruwar shi ta rika haskawa sosai a Philadelphia daya daga cikin tsafin birane masu tarihi a Amurka da ke yankin arewa maso gabashi. Garin mai tarihin magabata da suka ayyana cin gashin kai a ranar Talata Philadelphia ta cika ta batse da karsashin demokradiyya daga dukkan jam'iyyun siyasar a ranar laraban nan 'yan sandan birtaniya suka kara jan damara fuskantar masu boran kin jinin musulmi a yayin da kungiyoyi na masu ra'ayin riƙau ke kaikaitar cibiyoyin masu neman mafaka da harabobin kula da dokokin shige da fice a kasar a lamarin da ya janyo wata zanga-zanga ta mai da martani birtaniya dai ta tsinci kanta a wani yanayi na roruwar tashin tashina da ya barke tun farkon makon jiya a sa'ilin da aka kashe wasu 'yan mata uku da wuka a yankin arewa maso yamma na birtaniya

jagororin masu zanga-zanga a kasar bangladesh sun ce suna sa ran mambobin gwamnatin rikon kwarya ta muhammad yunus da ya taɓa lashe kyautar nobel ke jagoranta ta kammala a ranar laraban nan bayan da prime minister sheikh hasina taranta a nakare daga kasar biyu bayan zanga-zanga da ɗaliban ƙasar suka yi na drama gwamnati domin kwatar kai shugaban ƙasar ta bangladesh ya naɗa yunus wanda jagororin ɗaliban suka mika sunan shi a matsayin shugaban gwamnatin rikon kwarya a yammacin ranar talata suka ce lalle ne a hanzarta kammala zaɓo sauran mambobin gwamnatin domin a shawo kan matsalar da ke gaba a halin yanzu a kuma share fagen yin zaɓe. To masu sauraro da takaitattun labar muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci an jima da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato takwas da rabi kenan agogon Ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman hawa sharif da ta karanto labarai da kuma julia discretion da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yau cedric ni muhammad hafiz baballe ke cewa ku huta lafiya sai mun haɗu insha allahu a cikin shirin mu na dare yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.